na ah dan guda eh yau na zo ziyara ai ko kaka gani na zo ne dan ku ganka ya to na ji ana maganar sarata kasan nan barau barin. ya eh. halin girma da biyan bukata ko da na hau burauzin ina ta bugawa ma na ganka dan kuda tabo eh. sarkin yaƙi. na barau da jibirin eh. sanatan sanatocin karkarar nan ala mai lafiya ala rusa munafukansa limamin ta zarce fagen sanata dai ba kamar shi da hudun mana a hanya ubangiji sarki allah ya baki albarkar wahaba albarkar manzo dan amina farau jibrin da eh? sarkin yaki gaban mu dan eh? da ake bayani ya dubu kinawa saboda da muke a aiki eh, ka ga baki gaje da kamar fitilan besma a lungu sarkin yaƙi eh. dubutin ma zai biya mu ta girgire ba wanda ake bayani eh. na barau jibrin dan kuda ta tsaya ta ji magana sanata na ba biya ku abubakar bala media ba bala media biya ku abubakar bala bala media eh. ai gari da bala ba a bala'i ko an yi bala'in za a daina Tambalan garin mu ba ai ni ne ala taimake ka eh. ala rusa munafukan ku dan eh. kuda zan yi magana sanata a jini farau jibrin mm. Kano ta arewa ba ba hamayya albarkar wahaba albarkar manzo dan amina barau da nake bayani aiki ba a ta masa in ba wa mota ya da naki makina ya da naki ga fa kuɗi a harkar gidaje ma ya bada har filaye ya fa bada na rantse da Allah faraudin nan da nake bayani ai dan babban gida ne kuma shi dan malamai ne uban da yace ya rena barau jibrin an bani sadakin jatumarsa a nan ma sai an bani canji barau jibrin duk uban da yace ya rena mulkin ka burbuɗin mutum ban zambara abu dan burabu suwar kuma da shigar makaryar tura kuka kuka ita suwar da dandan ne karam ne lolo lolo ne dangar ne fitan na yi rangi domin ne barau ne hada kai ne a kan barau eh, fiskan ku sanata eh. ubangiji ala kara mai lafiya barau wani rabu yan kwanto za ku ɗere yan kwanto ku dole su ɗere ko ke magana yan kwanto ko tsakan nan gaskiya ne bare kuwa har ka ta na babu rashin illahi azimi na ibawan mata ta su aiki ko ai gaskiya ne wurin yankin kaji ya wurin ana magana ta barau ka sannan eh. ai daga kansu ka sai taya. yo ai gaskiya ne eh. barau jibrin uban da yace ya rena barau jibrin na tara a daidai tan kasan nan na danna ah, Yarbawa na ƙaunar barau? Eh. Ai da gani na gane. yarbawa na yabanka ibo su ma na yabanka hausa fulani na yabanka ko da na dena na lagos sun mun magana sanata kano ta arewa distinguish barau jibrin yarbawa na bayani olomo mi ole aliyo oloma ba ne bavuze abanekeba aliyo mama ndaku mama mama ndope mama nzeyo aye aliyo yatabara aliyo yatere aliyo ekombe wa wande wambe ekombe wa wande wambe barau kullanci za a yi wato barau da Allah rare yanzu an ji tuma da garbi an dibin ta ta bai min an tuma da an da wasu kai da Allah banda Allah ga bata bandi ro ko de lara ti yaro ko holla ko der do ni amma rara yanzu kamir ro ko ga ejo wala da ko daro ga edo do Allah wala da ko mun ina mun dan ta dan Allah dan Qur'ani dan Rasulu dan darajan azumi da sallah dan uwa da uba dan yawa habu dan albarkar dan amina dan makin ka bani ko ba ka da injini ka bani dan nama ni da goshi rintume mai kaman an taura bulo a leda uban da yake yare na barau jibiri zan narka dalma zan narka dalma goma zan tura to uban da yake yare na barau alamai da uwar garwar tayi kullun da wuta a duwawunta dukkan dukkanata da ake bayani alƙara mai hazaka alƙara mai mutum dan kuda sai ko uban da yake bai san ganin ka na gindin uri